tarbiyya da kula da lafiyarsu da ma karatunsu ya dogara ne ga kan iyaye sai dai anan abun ba haka yake ba domin wani mahaifi ne ya dirka wa diyarsa ciki a birnin damatur da ke jihar yobe a zantawar da muka yi da mai magana da yawon yan sanda na jihar yobe dungus abdulkarim ya shaida mana cewa eh, wani uba wanda ya yi wa yarsa fade har ya kai ga ya mata ciki wannan yarinya tana da shekara goma sha shida ah, wannan uba ya yi amfani da wannan dama wurin nuna wa yarsa cewa ai ke ba 'yata ba ne lokacin da 'yar taki ta ce ya babana za ka yi min haka sai ya ce mata a'a ai ke ba 'yata ba ne mamaki shegiya ta haife ki ni na gimar da ke saboda haka zan iya yi duk wani abu da ke haka dai ya samu ya lalime wannan yarinya yana amfani da ita tsawon lokaci har ma ta kai ga wani yanayi na girma har ta yi ciki umar mai goro mai shekaru 53 da haifuwa mazauni a unguwar fomfamari da ke birnin damaturu shine mahaifin ita wannan diya da ya dirkawa ciki shin ko me ja ra'ayinsa wajen yin lalata da diyarsa ta cikinsa ni umar alhaji mustapha wannan abu allah ne ya kaddara ina neman a yi mun afuwa ko ma wace iri wannan afuwa nake nema yadda kowane iri ya kasance yana neman a mun afuwa kuskure ya riga ya tace kuma mamanta mun rabu tun ya 2000 mun rabu da ita tana ciki bata girma a gidana ba bayan shekara goma sha shida aka kawo min gidana tana yawace yawace na kasa yin control nata ne wannan taki ne wannan taki tana zuwa gurare daban-daban kuma ko 'yan anguwa suna da shaida akan irin wannan halayen nata yana da sauran yara ba haka ne halayensu ba kuma akan ni matsayin ubansu kuma haka Allah ya kasance da abin da Allah ya kasance haka ya faru wa man kadalla haka kadrihi tun yaushe wannan abin ya fara faruwa tsakanin eh last december six months ago last december shine abin da na sani tun daga december tun daga nan kuma abin sai gaba faruwa bai faru ba bai faru ba tun da ta ga matsalanta muna neman mafuta ne muna neman mafuta ne har ya zo ya kasance ga haka haka tun da ya faru a zub da cikin ganin cewa kai kuma yarka ce ni abin da ya sa ni ban ce a zub da ciki ba zub da ciki kisan kai ne bana daga cikin harkan kisan kai dalilin da ma abun ya kawo haka sun nema na ce ba zai yi ba sun nema ba zai yi ba in ku za ku yi da kanku ni mai ya ba ku kudi ne ku je ku yi amma ni ba zan yi an ɗauka da wani na yi haka ba in kun nemi kudi zan yi an ba ku ku mata ku kuka san abin amma ni ba na ciki haka abin yin wannan ni ban taba yi ba kuma ban taba wannan ba taba samu da irin wannan halin ba ina da sama da shekara kusan talatin a garin nan ba wanda ya taba kawo ni ko police station ban taba zuwa ba kan kowanne irin to kai me baka sha'awa kan neman yarka eto eh anan da abu kuskure ne kuskure ne ya riga ya faru kuskure ya riga ya faru gaskiya abun kuskure ne kuskure ne kawai kuskure ne kawai Fatima Umar ita ce yadda mahaifinta ya dirka mata ciki azantawar da muka yi da ita ta shaida mana ta yadda mahaifin nata ya fara lalata da ita tun lokacin da aka kawo ni gidansa yaushe aka yi gidan shi 2015 aka kai ni gidansa tun lokacin kuka fara tun daga nan hmm. ya fara kuma sa'an nan ya daina daga baya kuma sai ya fara wannan shekaran kenan ok dama ya fara tun 2015 din sai ya zo ya dina kuma sai kuma sake dawa da iya wannan shekaran eh amma kin taba faɗa ma wani a'a ban gaya wa kowa ba saboda me kawai ban gaya ma wa kowa ba saboda na ga ya dena bai ce karki gaya wa kowa ba a daga baya da ya dawo ya ci gaba da yi me yasa baki faɗa ba eh na ce zan faɗa kuma ya hana ni kuma na ga babata tana da hawan jini ba na son abin da zai ɗaga mata hankali shi yasa ban faɗa ba a cikin gidan naku yake miki ko kuma yana kai ki wani waje a cikin gida ne ba inda yake kai ni ba mutane ne a cikin gidan akwai mutane kuma mutane cikin gidan ba su sani ba yawwa Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka shine hire halidu idan ka ji ana studiyon a Najeriya ba ma a jihar Kano kaɗai ba ka ce halidu to kalamu wahid magana ta kare. wannan shine babban studiyon wanda idan fim ɗin ka ma kana so i kyau billahi lazi in baka zo halidu ba to an sha ka an tafi sha girgirbau ko ka ce sha tara ko sha ka tafi ko shan bale ko